alkashini mutumin kashina Tijjani mutumin eh, tijjani alkashini kamar yadda na faɗa muku kwanan baya cewa shi a tiku albasa eh, aka yi a can amma daga ainihin yana ƙarami yana yantasa aka ɗauko shi aka kashi wajen uwar kakarsa na cire ta yaya babba rahama sunanta aka kashi ko kuma ta ɗauko shi kamar tana aure a nan dungon sanka tana auren wani malami malam dan fanna shi ne ta ya zauna a ɗakin ta kuma har ya girma ya ke karatu a wajen ainihin na ƙur'ani a wajen shi malam dan fanna ɗin kuma sannan yana zuwa makarantu na dirasatul islamiyya haka na zamani na na zamanin sa irin na duk soro da muka sani shi malam da Salga shi Muhammadu Muhammadu bin Hassan shi Abubakar mijin yawa da sauran su ne malamansa sannan kuma shiga ɗarika ya shiga harka ta ɗarika gadangadan sosai inda Allah ya masa buɗi kwarai da gaske da zama yana da tarin bayan da Allah ya sa shi ma ya zama babban shehi kuma zama yana da tarin almajirai da yawan gaske a dukkan fadin ƙasar nan da wani sashi ma na Nijar kamar yadda yana da littafai da yawa da sun kai ɗari zuwa da goma galibin su da yake ba manya ba ne ya yi su a cikin harka ta ɗari tijjaniya galibin su wanda suke da alama kuma ta kan fiƙi fiƙi haka da kuma waƙoƙi da yawa yana da diwani na waƙa bugaggi wanda ya kai kimanin sama da baiti dubu biyu da wani abu a cikin sa da kuma tarihin waƙa da ya tarihin shi tijjani a waƙe sama da baiti ɗari biyu da wani abu a kuma waƙi na sihohin shoti tijjani da ya yi a littafin da ake kira kalifus simaru da wasu wasiƙu ne na shoti tijjani da yake wasiya cewa tuku ya ɗauka ya waƙe sun baiti dubu da wani abu suma na wannan kenan eh, shi a tuku ya yi eh, yana da manyan almajirai da yawa ga sunan kamar cewa alfatai a eh, ya biya ga sunan shiwa ga sunan wannan mai sharhin littafin da muke dan bibiya ma na wani almajiri sun shehu na Nijar shewa Musa Suleiman Alkahira da sauran da yawa almajiransa su eh, shi haya ma wannan ya yi eh, karatu wurin shi ya yi harka ta da riga ta almajin a wurin shi a sanan dai ba za su kirgu ba ka tafi kebbi sokoto kasuwan taiwa ba su kirgu ba shi ya rasu a shekarar 1974 kenan 1974 cikin watan rabi'u sani eh, ya ba kuma ya'ya da dama na sanan dai an san su bushe ya buɗe wannan littafin saqawul Allah ya shayar da shi min alfaidi daga koran yannan nan al-ahmadi na shotijani biya amlayil awani da cikakken ainihin kore kuma fi cika kore amin ice bismillah alhamdulillah rabbil alamin guda tabbata ga ubangiji talikai sallallahu wasallama Allah ya daɗin dira da aminci ala ashrabil mursalin absash mafi ɗaukakan manzanni wa ala alihi da alayan sausabi da sahabban sautabi da tabi'ai wa radiyallahu an sayyidina abil abbas Allah ya da absash shugaban mu abil abbas ahmad tijjani middal aqdabi wal arifina wa an sa'ir ashabihi wa tu mewa kudubai madadi mai musu kwaranyi kenan da masana Allah da dukkan sahabban eh, sauran ainihin sahabbansa da mabiyansa al-mukarrami na ababen girma wa ba'at fa yaqul khadimu atabi atabi atba'i tijani hadimin kyauran nan na mabiya shehu tijani shine alfaqir alwani talaka ko kuma mabukaci alwani wanda yake mai rauni abubakar abubakar atik bil khidr alkashini aljani mai me yau me laifi kenan hazi ajwibatun wannan amsoshi ne fi masail fi masaila a cikin wasu tambayoyi su iltu an hal aka tambaye ni fa ajabtu sai na amsa bi ma zaharri da abin da ya bayyana a gare ni min fahimiyal qasir daga fahimta ta da take mai takaitawa wa fikriyal fatir da tunani na wanda yake mai yawan dakushewa ko kuma mai yawan gajiyawa shi ma wa jama'atu hala tattara ta raja'a da da'awatin raja'a da'awatin salihatin domin fatan addu'a ta gari min akhin salihin daga dukkan wani dan uwa na gari wallahi arju Allah nake fata an ya tajawaza ya kiyaye min abuwa anni ko an ya tajawaza anni ya min abuwa ko fi ma aka dace cikin abin da na kuskure fi a cikin sa ko buni eh, ya bani lada alama a sabta abu sabin da na dai dace fa inna la yakhayyibu amala amala raji domin Allah baya tabar da ainihin fatan wanda yake ainihin kaunarsa wa huwa hasbi shi ne wani malwakil madalla da wannan abin dogaro wa bihi asulu da ne nake yin timbe fi ma aqulu cikin abin da na ke faɗa almasalatul ula tambaya ta farko ko mas'ala ta farko ma ta kulu na fi rajulin me kuke faɗa a cikin mutum ya tarkaba uzuran wanda ike kirda dan wani uzuri fi gadihi a washe garinsa ya ummu harahu wanda zai ainihin game ranarsa gabaki daya washe gari kenan hal ya juzu lahu eh, taqdimu wazifatihi shin ya halatta gare shi gabatar da wazifar sa da daddare kama ya juzu lahu zalika fil wurdi kamar inda ya halatta gare shi haka a cikin wurdi amala ko ba haka ba kamar inda na faɗa muku cewa yanzu kamar isha ta yi kamar bayan kamar inda shi zai faɗi lokacin ma a nan gaba a cikin littafin shin idan mutum yana da tunanin cewa da safe yana zai iya gabatar da lazumin sana safe da daddaren nan kamar kimanin awa ɗaya bayan haka zuwa sama bayan sallar isha zai iya gabatarwa to ita ma waziba ya halatta ta gobe kana tunanin muridi eh, ainihin uzuri zai zo maka da zai iya hana ka to za ka iya ko kuwa aljawabu amsa la yajuz zalika shehi ce haka bai halatta ba illa idza kana yaqra'u ta yadda sai dai idan yana yin waziba sau biyu ne sabahan wa masa'an shi yana yin ta kamar wuridi kenan ka wurin wuridin sabahi sai gabatar da wuridin asuba summa wazibata sabahi sannan gabatar da wuridin asuba Eh, wazibar asuba ɗin da ya saba yi sun in sha zakara wuri da masa'i mutum a lokacin ya ga dama sai ya wurin yamma ba'a da bayan wannan ta ma ta gadimar lauyana mai gabatar da shi sun mai yiwa hiru wazifatal masa'i sai jinkirta wazifar yamma ila lailatul muqbila sai dare mai tunda dai wurin ne gobe ba shi da shi to ya bari sai dai dare yayi ta tafi لأن الليلة المقبلة بالنسبة للوظيفة المسائية domin daren gobe wanda yake mai zuwa dangane da wasifa wadda take ta yamma ba wuta da'in lokaci ne na a da'i ba wai lokacin ta bai fita ba har dare lokacin wasifa ne wal annal wazifa wal annal qaddama kuma sannan saboda wazifa nan da ya gabatar da ita fil lailatul madiya a daren jiya nafilun nafila ce qaddama ya gabatar da ita da ne da fadlin lail domin falalar samun falalar dare sai ya kuma ya da zabi ba sai da rana to yi da daddare ana ninninka masa ladan barkatai ne saboda haka ake so ma ake so ma sa a gabatar da wadda safon safan da daddaren domin samun falalar daren eh, wai mu kuma yana lazance masa an yi wa kaira jinkira a hazi wannan a ani wazibatar masa'i ina nufin wazibar nan ta yamma ila a da'iha har zuwa lokacin da zai a da'in ta ba da ita kenan liya na lafadar fadl domin ya samu eh, eh, ainihin ya samu falalan lokacin ta al'ada'i na bayarwa sannan kuma ya samu eh, fadalar zikirin laili aidan fadalar zikiri na dare kuma za shi ya ce wannan kenan sun mahin kane zikurul wazifata marratan filiyomi in ko ya kasance yana yin wazifan nan sau ɗaya a rana ne ala ya juzu lauya in yi kaddima aidan tunan ma da ya ta gabatar da ita ba la'annahu na izin domin a wannan ranar an ya aika kenan fa'ala ha qabla yawmi ya aikata ta kafin ranar ta almu'ayyar aka ayyana laha gare ta fai fil mahzur sai ya fada cikin abin da ba eh, aka hana a fi babu bi dariqi ya zuwa cikin sashin litafan dariqa ta tijaniya wal mahzur abin da ake kira mahzuri kulu yawmin wa laylatin minha shine wuni da dare su fanti daga wazifa fa idza fa'ala taqdiman al in ya aikata wancan taqdimin abun ambato sara yawmuhu al-qadima al-yawmuhu al khaliyan sai wunin sa wanda zai zo sai zama wofantacce ne min alwazifati daga wazifa ba wazifa ba a ranar gaba daya ma annahu in ha, tare da cewa shi in ya batta ila lailatul qadima zuwa daren guban cewa da daren zai kwanta yayi ya karwa ya karanta ta fi wakati ha a cikin lokacin da kuma al ma lokacin da yake majibici ma al-mustahab da zikira ya fi wanda aka fi so ma ambace ta daga magariba zuwa dare tun da ni lokacin da ya shiga kala ya faɗa fi babu fi babu ka dariƙa sashi da taban ka. wata qura'ul wazifatu marratan wahidatan akan karanta wazifa marra daya fil yawmi a dare wallai a fili yau a wuni wallai lati da dare in ma sabahan in ma da safe wayan ma masahan wayan ma da yamma ta yi kure a filiwar kacari in ku a karanta ta a cikin lokutan nan guda ne ta hasanun tu ya yi daidai wata kuna ida hu ma na filin daya sai ta zammu na fila ko? wali eh, ina da kuma kamar mai karfafa ce eh, ga waccan ta farko eh, ta ada'in wa al awqati mafi kyakkyawan lokuta likara ta karanta ta wazifar ina wato bainal maghrib tsakanin magriba wal isha da isha wa marrattaba marrattaba wanda ya jeranta wazifar ta ta zama masa'an da yamma ko kuma hukuncin ta kawar da masa'i kamar hukuncin wurdin yamma ne tashiri kuma a wufi waqtil ikhtiyari tana yin tarayya shi a lokacin ikhtiyari wadda rurata da na laruri ila ka'i zuwa ƙarshe wato tsakanin magarba da isha aka fi so wanda kuma yake yinta da yamma ta hukuncinta ya zama lokaci ne kamar wazifa zikirin yamma lokacin samutari daga ainihin safiya ai daga bayan la'asar har zuwa isha daga nan kuma da ne sannan kuma a fi tafsir al-amani ya zo a cikin littafin tafsir al-amani sharhin shudatul jani lil arabi billahi masanin na masanin Allah Muhammad al-Hujuji shi Muhammad al-Hujuji al-Hassani radiyallahu anhu summa in khassa yana cewa abin da yake faɗa kenan summa in khassa al-laila sannan ya ke banci dare da bikira ati ha da ya karanta karanta ta jiwa ziba a yi sukta sarta yadda ya takaita alamar ratin wahidatin absabarra daya wa hasan ya fi kyau listimrarin amalin shekh radiyallahu anhu saboda zarcewa aikin shi tijani dalla anhu akhir umri karshen rayuwarsa wala zalu alaihi amaluna al'ana har yanzu kuma gashi aikin ma haka yake gudana qala maulana as-sayyid shugaban mu sayyid ya faɗa fi babu taqayidi a cikin taqayidin sa wa ma quri'atil wazifatu ba a karanta wazifa ba ba da al'asar bayan al'asar fi ahadi sayyidina a cikin lokacin mu lokacin shugaban mu radiyallahu anhu shine shutu jani walau wahida ta ko da ma sau ɗaya ba taba karanta ta ba walau biyan mirjan ko bayan juma'a ba karanta ta bayan al'asar inna ma kanat tuqra'u bainar isha'in ana karanta tsakanin magariba da isha ne ko da yaushe da'iman ko da yaushe inta abin da ya ciro daga tishirin amani ya kare a filka wakabil wahaji ya zo a cikin filka wakabil wahaji shirin duratu taji shirin duratu taji da arabi billahi shi a rajin kai rajin lawo anu na shi anu an na wuyar zama da muri da cewa yana lazancewa muridi fi kulli yawmin bayna bayyana bayna layli na hari cikin kullum cikin kowane yawuninsa da daransa eh, eh, daransa da ranarsa kai maratan wahidatan ta yi ta sau ɗaya mara ɗaya waktu hal muktaru lokacin ta zaɓaɓɓe na'am ita sai ce ah, haka ne qira'atu hadil laili? karanta ta da daddare li laili layli saboda falalar dare ne kawai wato yana so ya ce maka lokacin ta kamar talazan ciwon mutum yi ta tsakanin wurin daransa da ranarsa ya yi ta sau ɗaya to kamar yana so in ce maka da daddare ana so a yi ta ne saboda halalar dare amma ba da yau mai abin da yake bayan wurin ta kuwa yin ta zama daruri wajen ta tsallake ta zama daruri da zama muri da qada'uha ya lazance wa muridi wato wanda ya kai ta dare sai kuma bai yi ta ba sai ya ta zama masa daruri ya zarce kuma ya lamata wa in fatahu idan kuwa wunin ta ikece eh, masa wato in fatahu kai in wunin ta ya kubce masa abadan har abada kal wurdi kamar wurdi haka sha'anin ta yake intaha ya kare wallahu alam Allah ya mafi sani alhamdulillah yana karshen mas'ala ta ɗaya ce kamar da ce ta kubce mata wannan gaba kiɗa ni tun daga safiya har dare ba ka yi ta ba sai wa shi gari ka ka yi mahzura can da ake faɗa a baya abinda ba a so abinda aka hana to duk da aka tana nan tana bin kawa shi gari dole karama ta a matsayin kayi kara'i kara'i wato tun da ka bari da safe da asuba a lokacin ta ne na muktari ita ma sannan daga la'asar sannan daga la'asar sannan daga la'asar daga la'asar har zuwa isha muktarin ne zuwa dare in ka karanta